الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammacin juma'a wanda ya dace da sha biyar ga watan rabi'ul awwal a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da hudu bayan hijiran manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda kuma shine yammaci na sha shida ga watan biyar shekara ta dubu biyu da uku miladiyya idan ba manta ba darasin da ya gabata mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ashirin da biyar cikin wannan sura mai albarka suratul hajj yau kuma za mu tashi farkon aya ta ashirin da shida wannan kuma shine darasin mu na uku a cikin sura mai Allah ya أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين وطهر بيتي للطائفين الطائفين والقائمين والركع السجود وعز في الناس بالحج يعسوك رجالا يعزوك رجالا وعلى كل ضامن يعزين من كل فج عميق وبيدة وإذ بوأنا بإبراهيم لفظ إذ أنا أنا أقدر أذكر كافنتا معناه تناوى الأمة إذ بوأنا لإبراهيم yayin da muka tsugunar da annabi Ibrahim alaihi salam makanan baiti wurin da ɗakin Ka'aba yake a lokacin wurin yana fili ba a riga an gina ɗakin ba muka tsugunar da shi a wajen shi da iyalinsa muka ce da shi Allah tushrik bi kar karka hada wani tare da ni wajen ibada wa tahir baiti kuma ka tsarkake ɗakina da sa'ifina domin masu tawafi wal qa'imina da masu kiyamun laili ko masu yin sallah war da kuma arruka isujud masu ruku'i tare da sujada wato tsarkake tsaki nan yana ɗaukar ma'ana guda biyu domin akwai fahara hissiyya akwai kuma fahara ma'anawiyya fahara shi shine kawar da dukkan wani datti da kazanta da najasa ta ganin ido wanda hannu ke iya tabawa fahara shi shine kawar da duk abin da bai dace ba na zance marar kyau ko aiki marar kyau wato a tsarkake ɗakin Allah daga waɗannan al'amura rawa’un tsarki na ma'ana ko tsarki wanda yake na sarari tsarki na ganin ido da fa'ina da masu tawafi su samu damar yin tawafi cikin sukuni wal qa'imina mazauna wajen su ma su samu damar zama wurin cikin sukuni wal ruk'i sujud kuma da masu ruku'i da sujuda ar ruk'a jam'i ne na rake as sujud shi ma jam'i ne na sajid wato lafazin as sujud gashi masdari ne na kalmar kakan ce sajada yasjudu sujudan sannan kuma nan take jam'i ne na sajid mai sujada kamar ka'ada ya ka'udu qu'udan al-qu'ud masdar ne na ka'ada sannan kuma jam'i ne na qa'id kamar yadda as-sujud jam'i ne na sajid ko masdari ne da kalmar sajada an gane ku, wa ruk'i sujud wa azim fil nas bil hajj wa azim kai ke lafin nas cikin mutane bil hajj cewa a zo a yi ziyara sakin Allah a gabatar da aikin haji dan Allah ma kasu mutu a nasiha idan har kai haka ya atuka rijal. mutane za su an kiran ka suna masu tafiya a ƙasa rijal jam'i ne na Rajin rajil matafiyi a ƙasa wa ala kulli dhalim ko mutane za su zo maka akan dukkan wata dabba ta hawa an gane ku lafazin dhalim ana amfani da shi ga dabbar da aka kosar da ita ta yi kiba sannan kuma sai aka zo aka rinka horar da ita wajen zirga-zirga da kaiwa da komowa har wannan horar da ake mata da yawan gudu da ita ya sa ta rame ta ne wato ramarta ba ta rashin abinci ba ce rama ce da ta faru saboda mai horo to ita ce bawamin galibi dabbar da aka yi haka da ita wato ta fi jure wa tafiya shine ya tuka rijalan mu ala kulli bawamin ya'tina min kulli fajjin amiq mutane za su zo kuma kaman kullu fajjin daga dukkan wani daga dukkan wata wata hanya domin lafazin fajji yana nufin hanya amin wanda suke manisanci wato mutane za su ansa kiran da za ka yi na cewa abu yaki. hadisi ya tabbata cikin al-mustadrak na al-imam al-hakim an-nisaburi daga Ali bin Abi Talib Allah ka kare da a gare yace nan ma umiru Ibrahim alaihi salam bi bina'il bayt yayin da aka umarci Annabi Ibrahim alaihi salam cewa ya gina dakin Ka'aba kharaja ma'ahu Isma'il wa Hajar sai ya fita daga garin da yake daga Baitul Maqdis yana filin da Makka take a yau tare da ɗansa Annabi Isma'il da matarsa Hajara falamma qadima Makka yayin da ya zo Makka yana neman ina wurin da zai gina dakin yake domin babu ɗakin a lokacin a gine sai filin ra'a ala ra'sihi fi mawdi'il bayt mithla al-ghamama kawai daidai inda ya kamata a gina ɗakin kawai dai ɗakin sai ga wani girgije ya wa wurin ilwa fihi mithlu ra'si kuma sai ya rika ganin kamar ga mutum ya leko daga cikin girgidan fa ya yayi masa magana fa qala ya ibrahim ya kai ibrahim ibn ala dhilli gina zakin Allah a daidai inda inuwar nan tawa take ma'ana inuwar wannan girgida au ala qadri ko kuma ka gina ɗaki ka fitar da arzakin gwargwadon faɗin inuwar wannan girgidi wala tazid wala tunqid kar ka tsara fadin kar kuma ka rage falan ma bana annabi ibrahim ya gina ɗaki yayin da ya kammala gina ɗaki kharaja wa khallafa isma'ila wa hajara sai ya tafi ya bar matarsa wa hajara da ɗansa annabi isma'il a wajen wa zalika yaqulu Allahu azza jalla Ali bin Abi Talib sai yace wannan shine abin da Allah yake nufi da yake wa izba wa'ana bi Ibrahima makan al-baiti bi wal wannan riwaya Imam al-Hakim ne sabon riwayar ta ya kuma inganta ta aka ne Imam Zahabi yace riwaya ce ingantacciya to amma saura da me Ali bin Abi Talib da ya faɗi maganar ba tare da ya ce manzon Allah ya faɗa masa to sai dai wannan yana cikin irin abin da ijtihadi baya shiga cikin sa lalle da yanzu to manzon Allah ya faɗa masa ko da bai sarraha sunan manzon Allah ba ya taba ji ko wani sahabi ya faɗa masa manzon Allah ya ce haka domin sahabi ba zai iya yin ganganci ba yayi ijtihadin gano wani abin da ya faru a baya a tarihi bayan ko al'amurra ne na gaibu wanda ko annabi aka faɗa wa sai an ce tilka min an ba il gaibi nun ilayka ma kuntu kunta ta'lamuha anta wala qaumuka min qabli hada to bala sana ne yana jin tsalu yazo ganganci ya faɗa ba tare da wahayi ba wannan ba zai yi ba dan hadisi ne mawqufi amma hukuncin sa daidai da hadisi marfu'i ibnu jarir tabari shi kuma ya rawaito wani hadisin daga wajen abdullahi dan abbas Allah ya tsare ta a gare abdullahi dan abbas ce lamma faraga ibrahimu min bina'il bayt yayin da annabi ibrahim alaihi salam ya kammala ginin dakin ka'aba kila lahu sai aka ce da shi azbintin nas bil hajj yace na ga mutane su zo aikin haji sada sai annabi ibrahim yace rabbi wama yuballighu sauti yace ya ubangiji wa zai isar musu da sauti na wata an zakuwa nake da ita a nan ginin muka yi kira dukkan mutanen duniya su ji قال أذن وعلي البلاء sai Allah ce da shi kai da yake la isar da sautin kuma wannan aure na yake fanada ibrahim sai annabi ibrahim ya kira da babban murya yace ayyuhan nas ya ku mutane ba alaikumul hajj ila bayt ila albayt alatiq fa uddu an wajabta muku ziyarar daki mai girma daki da tsatsi dan ku zo ku gabatar da aikin haji dan ku yi aikin haji Kala. abdullahi da abu yake fa sami'ahu ma bayna samai wal ardi duk a da ke tsakanin sama da ƙasa sai da suka dikirin kira annabi Ibrahim kenan annabi Ibrahim alaihi salam afala tara nasa yaji'una min aqsal ardi yunabbuna kin baka ganin mutane suna ansa wannan kira daga mafi nisan waje cikin ƙasa suna ta labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaik ina fatan kun fahimta a wata ruwayar makamanciyar wannan ubangiji ala ya isar da sakon zuwa ga dukkan bil adama da ke da rai a wannan lokacin da waɗanda za a halitta ba kafin halitta dukkan mu nan gaba da an yi sama da sautin mundi don muna matsayin kwayar zarra a gadon bayan annabi adam alaihi salam lokacin da yake ya ku mutane an wajibta muku aikin haji ko aikin haji duk sai muka ce labbaika mun an samu ka insha Allah ba zabi insha Allah ba zabi ina fata an ga kaga wannan asarin na Abdullahi dan Abbas wanda ibn jarir tabari ya rawaito haka imam al-hakim da saburi ya rawaito kuma ya inganta shi imam az-zahabi ma ya inganta shi da waɗansu malamai cikin al-muhaddisun al-mu'asirun malaman hadisi na wannan zamanin duk sun inganta wannan riwaya shi ma dai wannan kamar wancan ne hadisi ne mawqu amma ma'anarsa marfu dan wannan shi ma abu ne wanda ijtihadi baya shiga ku gane majalis ijtihadi shine babin halacci da haramci amma ba a sunnan abu ko a wajen sai ko a kawo wani labari a yi ijtihadi a kawo shi bayan babu shi a tarihi ijtihadi ba ya shiga cikin irin wannan sahabi ko ba zai danganci bai faɗa abin da babu shi a cikin tarihi in ba ya ji sala daga manzo sallallahu alaihi wasallam ina ba dan fahimta dan haka dai wannan su ne kasa da suke taimakawa wajen fahimtar wannan aya mu sake komawa cikin ayar karo na biyu wa iz bawwa'na li ibrahima makanal baiti lafazin bawwa'a asalinsa daga ba'a ne باء يبوء بمعنى ردع يرجع فباءوا بغضب من الله فباءوا بغضب على غضب sai aka yi masa tabi'ifi ta hanyar wato sai aka masa ziyada ta hanyar tabi'ifi domin ba'a wawun alifin ɗinsa asalin ta wawun domin ga ta bayyana a mudari ya buɗe da haka sai zanto a madadin ba'a bawwa'a to kuma tunda ya zama bawwa'a wato an komar wa iz bawwa'na li ibrahima shi ko bawwa ga ka'ida yana ta'addi ne kai tsaye zuwa ga mafulin bihi mansub ba tare da wasu na lamun ba to me ya kawo lamun anan gurin wa iz bawwa ana li ibrahima a madadin wa iz bawwa ana ibrahima kamar yadda Allah ce wa laqad bawwa ana bani isra'ila mubawwa'a sirfin wa razaqnahum min at-tayyibat yace bawwa ana bani Isra'ila. kai tsaye bawwa yayi ta'addi zuwa ga me bani isra'ila wanda yake mansubin ne bil yadi saboda qawlin bihi mansub ne na bawwa amma nan sai aka ce li ibrahima da aka wadansu malaman suka ce allamu anan za'ida ce wadansu malaman suka ce a bawwa an yi masa tadmini ne na ma'anan da'ala mun sanya wa annabi ibrahim wuri mun nuna masa wurin ɗakin ka'aba cewa ga inda zaka je ka gina fadin sa cewa makan albayt wannan yanzu a lokacin babu gina wato annabi ibrahim ne farko wanda ya fara gina shi haka riwaya ta nuna ingantacciya amma akwai waɗansu isra'iliya da suke nuna farkon wanda ya fara gina shi mala'iku waɗansu suke farkon wanda ya fara gina shi annabi nuhu ruwan tsofa da ya zo ya shafe shi gaba ɗaya har ya kasance ginin ya faɗi annabi ibrahim da ya zo sake jaddadawa yayi amma dai riwaya ingantacciya annabi ibrahim shine wanda ya gina ɗakin a farko a tarihi ina fata an fahimta wa iz bawwa'na li ibrahim makan al-bayt an la tushrik bi shay'a karka yi tarka tare da ubangiji ta ala ya san annabi ibrahim ba zai shirka ba amma faɗa masa haka a matsayin sa na khalilullah kamar isar da farko ne da dukkan sauran jama'a cewa mafi girman abin da dan adam zai yi Allah ya fice da shi shine shirka wa tahir baiti lil ta'ifina wal qa'imina wal ruk'i sujud a cikin suratul baqara wahidna hidna ila ibrahim wa isma'ila an tahira baiti lil ta'ifina wal 'akifina wal ruk'i sujud amma da dalil lissa'ifina wal qa'imina amma da dalil lissa'ifina wal aikifina cikin su bakar waɗansu malaman suka ce saboda a nan gurin lafazin akafa ko abinda aka cire daga akafa ya aikifu shine al'akif ya gabata a baya sawa'an al'akifu fihi wal ba'd da haka ba za a maimaita a ce wal akifina bayan da al akifu fihi wal ba'd ya gabata an yi maimaita kenan sai a kawo lil qa'imina wal qa'imina wato sai suke tawilin al qa'imina bi ma'ana al muqimina dan ya zai da ma'anan al'aiki na kamar yadda yake cikin suratul baqara ina ba da wani للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج أميك ubangiji ta Allah ya gabatar da ya tuka rijalan sannan ya kawo wa ala kulli dhamin karkashin nan sai waɗansu malamai suka ce wannan dalili ne akan cewa tafiya aikin hajji a ƙasa shi ya fi lada sama da tafiya akan abin hawa domin gashi Allah ya fara gabatar da matafiya a ƙasa kafin ya ambaci masu tafiya akan abin hawa yace ya duka rijalan matafiya a ƙasa sannan me wa ala kulli dhamir ba amma wannan ba istinbatin nasu ba a sallama musu ba domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi aikin haji akan taguwar tun daga zurfa ya hau kai har sai da ya hau sannan ya kulla niyya ya ce labbaik allahumma umrata ko kuma hajjal wa umrata sannan kuma yake gaba da talbiya duk kuma sahabbai na biye da shi inda tafiya a kasa shi ne ya fi falala da manzo Allah bai hau tabuwar amma dan bai ya hau abin hawa wannan yanzu na tafiya a kan abin hawa shi ne falala ina fata mun fahimta wato wannan bai ce da sabbin nan ya tuka rijalar wa ala kulli dhamir sannan suka ce wawu dan anan gurin wato wawu tanwi'i daidai da ma'anan au ya tuka rijalan aw ala kulli babin ko su zo a kasa ko su zo a kan mai gwargwadon yadda mata ya sarki karkashin wannan kuma waɗansu malamai suka sake cewa wannan ya nuna dukkan mutumin da yake tsakanin shi da makka teku ya raba su to shi ba wajibi bane akan sai da yake din to ba da yadda za a yi haukan dabba ya kin teku ba yadda za a yi sa kasa ya kin teku Allah ko ya ce ya tuka rijalan wa ala kulli zamin bai kuma ya ce ya tuka ala alal bari ba da haka shi babu shi amma waɗansu malamin suka yi musu raddi suka ce abinda ake nufi da ya tuka rijalan mu ala kulli zalim ai isalan ila makka wan jiha'an ila makka Ya iya ya biyo ta ku da ya zo gaba ai makka ba ta yi gaba da teku ba ta yi iyaka da teku ba sannan da ya zo gaba a jidda sai kuma ya hau dabba ya karanta maka ko ya tafi a kasa ya karanta maka wannan bai hana ya so ta teku ba ina ba ta mafi inda lalle wannan malaman da tsara wannan zamanin da suke to ba za a je ma in jirgin sama tun da suke a can ma akwai jirgin ruwa sun ce ba za a je ma ballan sana kuma a yanzu to ubangiji ta alama ne gamda kasa ya tuka rijalan wa da kullu zalim ya shi bin kulli fajjin amin za su zo maka daga dukkan wani bigire wanda yake sarki ko wata hanya wanda take malisanci Allah ta. ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفسهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق إذا نظروا أكي نجل من ذي ليشهدوا منافع لهم دومن سهلالتي دنجن أمباني أغريسي bid dunya amfani irin na duniya bil tijara ta hanyar kasuwanci au akira ko amfani na lahira au hima ko kuma amfanin duniya da lahira din a kawalin da sai malaman tafsiri sun fassara wannan aya da haka li yashhadu manafi'a lahum dan su halarci dangin amfani da za su samu idan sun zo aikin haji abdullahi dan abbas ya fassara shi cewa shine manafi'ud dunya wal akhirah amfani na duniya da lahira ta akwai shi a cikin aikin aji. ya buga misalin cewa amfanin duniya kamar kasuwanci laysa alaikum junahun an tabtahu fadlan min rabbikum babu laifi lokacin da kake aiki kaje aikin haji ka kulle kudin ka tafi da su ka sayo wata haja idan ka zo nan ka sayar babu laifi daga nan gurin ka tafi da wata haja idan ka je san ka sayar kaga mutum ya samu amfani da duniya kenan sannan kuma yace kai kawo da mutum zai yi jikinsa na ƙara kwari domin dukkan wani ranar kitse a jikin dan adam a yayin da ya aiki ya kai ya komo ga dawafi ga sa'ayi ga jiba ga zumuzu sai duk wannan ya tsaya jikin ka ya dawo da koshin lafiyar ga wannan lafiyar ta albadar kenan sannan ya ce idan an yi yanka ko shi yayi ko wani nasa yayi zai ci nama ya more duk wannan malaikatu zuwa yake malaikatu al-akhirah kuma zan Allah ya ce man hajja falam yarfus kharaja min dhunubihi ka yawmi wada ولدته امه dukkan wanda bai fasikanci ba bai zarce na banza ba zai fita daga cikin zunubansa ya dawo kamar ranar da mahaifiyarsa ta haife A na amfani da ya kota bi ta duba na fi alhum dan da dani wanda yake a gare su Allah ya karanta musu Allah ya Allah a cikin kwanaki sanannu waɗannan kwanaki sanannu malamai sun yi safani akan su wadannan suka ce sune ashiru zulhijja kwanaki goma farko na zulhijja waɗansu malamai suka fassara su da cewa su ne ranar arfa da ranar babbar sallah da kuma sha ɗaya ga wata wato tara da goma da sha ɗaya ga wata su ne ayyamin ma'aluma waɗansu malamai suka fassara su da cewa ayyamul ma'lumat tun daga ranar 1 ga watan zulhijja har ya zuwa ranar 13 ga watan zulhijja kaga ya kunshi kwanaki goma farko sannan ya kunshi kwanaki uku da ake kira al-ayyamul ma'dudat wato ayyamul tashrik yanzu kursun Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum don ka ambaci Allah subhanahu wataala da fi ayyamin ma'lumat a cikin waɗannan kwanaki sanannu alama razaqahum daga abinda wato ya arzuta su da shi min bahimatil an'am na wato dabba daga cikin dabbobi na gida bahima dabba ta al'an'am dabbobin gida dabbobin gida kuma la kuma da shanu da sumaki da awaki don su ne ake yin hadaya da su sune kuma ake yin layi to zance cikin zartukan malamai dai ko dai mu ce ne kwanaki goma farko ko mu ce a'a kwana har zuwa sha uku ko mu ranar arba da ranar sallah da ranar sha ɗaya ga wata ko mu ranar sallah da kwanaki biyu bayan sallah ko ranar sallah da kwanaki uku bayan sallah ko wace ɗaya cikin maganganun da malaman fiye sun ambace ta amma magana da tafi gamewa ita ce mu ɗauka cewa tun daga ranar ɗaya ga wata har zuwa sha uku ga wata don ta fi gamewa domin idan muka ɗauki ayyamin ma'luma da cewa ana nufin goma ga watan zulhijja kadai to ubangiji ta'ala ce ai za ta ambaci Allah akan dabbobin su bi yakadu manafi lahum wa yadhkuru isma Allah fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am shi ko yanka da ake na layya ko yanka na hadaya yana takaituwa ne a ranar sallah kadai ko ya halatta yini na daya da yini na biyu da yini na uku bayan sallah zance mafi inganci ya halaka kai ranar sallah ya halaka yini na ɗaya da na biyu har zuwa na uku bayan sallah ko da yake a malikiyance sun fi tsayawa akan ranar sallah da yini biyu bayan ta wannan su ne kwanakin yanka amma dai yadda ya nuna kwanakin yanka gaba daya wato ya shafi ranar sallah da har zuwa ranar ka uku bauta don Abdullahi dan Umar gaba daya kai ayyamu akalu musirrin wa lahi ta'ala kwanaki ne nace da ta da ambatan Allah ma'ana mai layya yana da dama ya yanka ranar sallah in bai samu dama ba wace dari in bai samu dama ba wace gari sha bi da wata in bai samu dama ba wace gari sha ku daga nan ta wuce mai hadaya yana da dama a yanka ranar sallah haka aka fi so in bai samu dama ba sha ɗaya da sha biyu da sha uku ga wata duk ranaku ne na yanka dan Allah ya ce li yashhadu manafi'a lahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqa amma dan Allah akan dafa lokacin da ka yanka ko ba a yi na fara shi daga ranar sallah babu wata tuka su zama ayyamin sai sun kai uku domin idan kwanaki biyu ne ranar sallah da wata gari da sai a ce fi yau mai ne ma'alumai ne amma sun aka sai ayyam sun kai uku zuwa ga abin da yake sama ina fata an fahimta amma likiyance suka ce za ka yankan ne a rana banda da daddare ma'ana ranar sallah tun daga lokacin da aka sauko daga idi har yanzu a lokacin da rana za ta fadi idan muka yanka ba bayan faɗo rana ba za ka yi ba sai gobe rana ta fito har zuwa ta fadi idan ta fadi baka ba kuma sai jibi kenan rana ta fito har zuwa ta fadi daga nan kuma shi kenan ya riga ya wuce kenan tunda sun dauka ranar sallah da kwanaki biyu bayan sallah Sun suna da kullayya amma dai kamar yadda muka faɗa zance mafi inganci daga cikin suntukan malamai har zuwa ranar shan wasu wata ranar yanka ce sawa'un adaya ce ko kuma layya ina ba ta kuna fahimta ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها البائس الفقير fa kulu ku ci min ha daga cikin ita dabba din da kuka yanka wa at'imul ba'is al faqir kuma ku ciyar da al ba'isa wanda ke cikin tsanani al faqir kuma talaka ku ciyar da shi wani abu daga ciki wannan shi ne asali bisa da cewa ake dabba wato wanda aka yanka sawa'un ta layyace ko ta hadaya ce bai dace ba mutum ya tara a gida ya cinye shi kadai ba tare da ya ciyar da miskini ba ba tare da ya ciyar da mabukaci ba don da Allah ya kafarta gida biyu ne fa kulu minha kashin farko kenan kashin biyu ba wa asimul ba'is al fakir ku ciyar da al ba'is wato wanda ke cikin sarari sannan kuma al fakir wanda yake tara a ba za ka tara gida ka cinye shi kadai sannan kuma baka dace da sunna sosai ba idan ya kasance gaba ɗayan ka kafiyar kai kuma ka ware wani abu wanda zaka ci ba ko kai ko iyalin ka ci gida za a raba ni gida to da Allah ya ce fa kulu minha wannan fi'il al-amr ne shin naman da yadin ya zama wajibi ko musabi waɗansu malamai suka ce kulu a nan gudun lil'ija dole ne idan kai laye sai ka ci daga cikin naman nan haka hadaya idan kai sai ka ci daga waɗansu malamai suka ce balil amru lil insi ba umarnin na mustahabbanci ma'ana mustahabi ne ake so ka ci waɗansu ma suka ce lil ibaha halatti ne kawai Allah yake nuna ya halatta ka ma'ana idan ka ci ka ci gaba ɗaya ba yi laifi ba amma da abin da ya dace dacewa da suna shi ne kai mai kafi sannan kuma wato ainihin ka bayar da wani abu da ba wato ka kici ba ina ba kudo min hawa asimul bayat la fakun Allah sai sun man yadda ta fasahu sannan kuma yadda ta fasahu su gusar da dattin da ke tattare su domin a tafas a larabci ne alwata datti malamai sun fassara datti da ake nufi gusarwa a nan wurin gashin kai da ya taru za ka yi aski ko kai sai ka ka gusar da shi gashin baki za ka rage tsawonsa gashin gaba za ka aske shi farauta da suka yi zako da kosun da an hana ka lokacin da ka sanya irami haramun da ka yanke farce har sai ka zo ranar sallah to kaga yanke barci duk ya zanto izalar ta tafas kenan ta wanda ne a tafas da shi shine ma'anar kudu yaqdu tafasahum lallai su kusa da dattin su wal yufu nuzurahum kuma su cika bakantan su da suka yi idan mutum yayi bakance kamar yayi bakance idan ya zo zai hadaya da dabba biyu ko uku to ya cika bakantan sa ko yayi bakance aikin hajji da bayan da ya riga ya soke na farilla yanzu yayi bakance kuma to lallai ya cika bakantan sa ko dukkan kowane irin nau'in bakance ina ba an fahimta ثم ليقضوا تفاصيلهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق kuma lalle su tawafi bil bait al atiq ga wannan daki wanda yake da daki domin al atiq bil qaf yana nufin da dadan daki sannan yana zuwa al atiq bi ma'ana yan tasti kamar da mujahid ibn jabr ya fassara shi cewa ubangiji da ala ya yantar da shi daga farmakin sarakuna waɗanda suke kai yaki a kisa gari da yaki dakin Allah bai taɓa shiga ƙarƙashin bautar wani azzalumin sarki ba shine albaitul atiq ko mu ce da dadai ko mu ce daki kanta ko kuma albaitul atiq a wata fassara ta malamai wato daki mai daraja mai kima ko wata ɗaya ka fassara wato wannan da shi ta dace. domin ma'anoni ne wanda ba kai karo da suke da juna ba karawa juna ma'ana suke da haske domin dukkan ɗakin da bai je karkashin bauta ko an kwace shi ba lalle ka ga zama akwai karanci tsirar ɗaki sannan kuma a tarihi ta hance ɗakin Allah ɗaki da gaske dan Allah ta inna awwala baytun zai lin nas lallazi bi bakkata mubarakan wa hudan lil alamin fiha ayatun bayyinatun maqam ibrahim wa man dakhalahu kana amin shine ma'anar waliyat tawfu bil bayt al-atiq ana aya ta ce sai tawaf malamai suka ce abinda ake nufi tafi tawafi a nan shi shine tsawafin ifada ko tsawafin ziyara tawaful ifada shine tawafi na wajibi na rukuni daga cikin rukunin aikin hajji tunda an kawo shi a bayan maganar yanka wanda a ranar babbar sallah ne bayan alhazi sun kwana a muzdalifa sun gangaro mina rana ta hudu take da ayyuka guda hudu aiki na farko jifa na jamratul aqaba ɗaya daga cikin wuraren jifan nan guda uku ta karshen su idan ka taho daga Mina wanda daga ita sai ka kama hanyar Makka ita ce Jabatul Aqaba a ranar ita kaɗai za a jefe ta da duwatsu guda bakwai daga nan aiki na biyu shine sai a je a yanka daga nan aiki na uku sai a je a yi aski daga nan aiki na hudu shine sai a je a yi tsawon ifada saboda haka da manzon Allah ya zo a haka yi waɗannan ayyuka bayan ya yi jiba sai je ya yanka sai ya yi aski a zahar na yi kuma sai ya hauta gowar sai ya kama hanyar makka zai je ya tsawon ifada suka ce to kaga anan wali yasawu bil bait lafiq abinda yake nufi da shi ne tsawafu ne tsawaful ifada wato wanda yake shine rukuni na aikin haji tunda an kawo shi bayan maganar yanka wanda a rana ɗaya ake yin su da waɗansu malaman suka ce a tsawafin ziyara ko tsawafin kudum kai lokacin da ka shigo makka waɗansu malaman suka ce a wato tsawafin bankwana tsawafin bankwana dai a cikin hadisi da banko da waɗannan wannan aya bace ta magana kan su ba maza Allah ce dukkan wanda ya je aiki hajji ko ya je umara bayan ya kammala abin da yake ya zanto karshen abin da zai yi bar maka shine dawafi shi da ake kira wato ainihin da dawafin bambana dawafin wada a nan ne ya zuba yana a sarri cewa abin da ake nufi da wannan shine dawafin da rukuni da cikin rukunan aiki haka Allah ya ce wali ya tsawo tsawafu bil baitul atiq yi tsawafi amma bai ambaci adadin dawafin ba yi dawafi so daya so biyu so bakwai so tara sai manzo Allah ya iyakance mana cikin hadisi cewa in an tashi da wafi zagaye da waki zagaye bakwai wannan da sunnar manzo Allah hakan ya bayyana amma babu wata aya cikin Qur'ani da ta iyakance cewa so bakwai ake yin da dawafi ko zagaye bakwai ake yin dawafi to kaga wannan ke nuna wajibcin biyayya da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da dukkan wanda yake son yin ibada sa daidai da haka alqur'aniyun wanda suke cewa su sun wadata da alqur'ani ba zan da hadisi suka samu kansu cikin halaka domin idan sun je dawa biyu ba sun so nawa su idan sun yi so daya wani ya iya zuwa yin so bakwai wani ya iya zuwa yin so ɗari kuma ɗaya bai isa yawa dan uwansa mutu ba don Allah cewa wani ya tsawo bai faɗa da dama amma ahlus sunan da suka yadda da hadisan manzon Allah ingantattu kaga anan gurin kai tsaye za su iya kan ce tsawafin cewa guda bakwai za a yi tunda haka manzon Allah ya nuna kuma yake ku zo anni manazika ku koyi yadda da ku aikin hajjin ku daga kaujena sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم ۖ واجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور Ubangiji ke zalika wannan jumla ce cikakkiya sai ka tsaya a nan gurin wa man yu'azzim kuma jumla ce mai zaman kanta ba ta da alaka da zalika akan kawo ko zalika ko haza sai zanto ma'anar shi da lil fasli bainal jumlatayn dan lallabe tsakanin jumloli جملة biyu ko kuma dal fasl bainal wajhayn fi kalamin wahid ko da lallabe fuskoki guda biyu a cikin zance daya ko dai jumla guda biyu ko ce ba, ko kuma jumla daya ce amma zancen da ke cikin nan ya ta wanda ta. fuskar wannan zancen ta ta wanda wancan kamar da Allah ce haza ce wa inna lissafi la lakar ba kaga haza abin da ya wuce baya aljanna amma da aka ce wa inna lissafi na lissafi ma sabon zance kenan na yan wuta kaga haza ta zo yin da fasila bayan al-kalami an janna wal kalam to kamar haka ne zalika abin da ya gabata kenan yasa suka ce zalika bayan wannan bayani ne daga wajen ubangiji cewa an shar'anta muku aikin haji don mutane su samu amfanin su don su ambaci Allah akan abin da ya azurta shi da shi na bahimatul an'am kuma dan su yi kaza dan su yi kaza kuma sun male ku su kusa wani ya yubunu zurahum wani ya tsawo yasawu bi lati zalika wannan bayani ke a wani bayanin da kuma da ba wannan ba wa man yu'azzim hurmatillahi fa huwa khairul lahu inda rabbih wa man yu'azzim lahi, dukkan wanda ya girmama wato ainihin alfarmar ubangiji hurmatul lahi anan gurin wadansu malamai suka fassara shi awamir Allah ta'ala umarni da Allah ta'ala dokoki da umarni da ya dukkan wanda ya girmama umarnin ubangiji fa huwa khairul lahu inda rabbi to wannan shi ne fi dacewa da shi a wurin sa wa uhillat lakum al-an'am Allah ya halatta muku dabbobi na gida tumaki da awaki da shanu da raguma illa ma yusla alaikum sai ba abin da aka riga aka karanta muku ko kuma abin da za a karanta muku nan gaba menene abin da aka karanta muku waɗansu malami suka ce shine faɗin Allah ta'ala kullu ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala fa'imin yata'amu illa an yakuna maytatan aw damun maktuhan aw lahma khinzirin fa innahu rijs wannan shine ma yusla alaikum ka ce da su ban samu wani dangin abu na haram ba cikin wahayin da aka yi mun sai waɗannan abubuwa an gane ku babu wani dangin haram ala fa'in min ya samu kan dukkan wani zai ci illa an yako da maita sai fa abin ya zo moshi aw da man masfu'an ko kuma ya zama jini mai kwaranya aw da man khinzir ko ya zama ko da man khinzir fa innahu rijis aw kan uhilla da ghairi Allah ko kuma dukkan dabbar da aka tashi yankanta aka kururu da sunan wani wanda ba Allah ba wajen yankanta to wannan duk bai halatta ba wato kinan kaga dabba in ta zama mushi ko da tana cikin bahimatul an'am ko da rago ne ko tinkiya ko akuya kaga bai halatta saboda bai saboda kasantuwar ta mushi a nan da aka ce hillat da kun bahimatul an'am ana nufin idan an yanka ta hanyar da shari'a ta dace amma idan ba a yanka ba ta mutu da kanka bai halatta ba ko an yanka amma an kuma su sunan wani wanda ba Allah bai kawo bai halatta a ci ba bahimatul an'am ce amma kuma ta zama haramun da nassin wata ayar da ba ina fata an fahimta shine wa illa da kun bahimatul an'am illa ma yusla alaikum sai fa abin da aka riga aka karanta mu to wannan da malaman da suka ce abin da ake nufi kenan ita ce kullu ajidu fi ma uhiya ilayya muharrama ala fa'imin yaf'a to lafazin yusla alaikum kuma ina nufin fi'li mudari ko dai abin da ake karanta muku ko za a karanta muku nan mun gabatar a farkon tafsirin wannan sura cewa suratul hajji madaniya ce ko makkiya madaniya ce to amma waccan aya da ke cikin da Allah ke ta kullu ajidu fima uhiya ilayya muharraman ala sa'imin yata'amu tana cikin suratul an'am suratul an'am ko makkiya ce gaba ɗayan da makkiya ce abin da ke nunawa an riga saukar da wancan aya kafin a saukar da wannan cikin suratul hajj to idan ko haka ne da ginin larabcin sai a ce illa ma tuliya alaikum kan abin da an riga an karanta muku to ma riga an saukar da amma da ma'ana ake karanta muku yanzu ko za a karanta muku nan gaba wanda ke nuna ba riga an saukar da ita ba a lokacin to shi yasa waɗansu malamai sai suka ce a'a abinda ake nufi ba kullar ajiru ba cikin suratul uh, an'am أبين ذلك الذي حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما من غير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنصيحة وما أكل السبع إلا ما ذكرت وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأسباب ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم اكملت لكم دينكم واتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا faman yusra fi makhmasatin ghayra mutajanifin li ismin fa inna allaha ghafurur rahim saboda me saboda wannan suratul ma'idah suratul ma'idah ko madaniyya tunda ko madaniyya sai akwai yiwuwar an saukar da suratul hajji sannan daga baya aka saukar da mai suratul maida wannan sai dace da ma'anar illa ma yusra alaikum sai ba abin da za a karanta muku nan gaba yau idan an zo suratul maida ina ba ta fahimta amma idan mutum ya iya musu mara ma zai ai wata ma za ta shiga dan yutla fi ne ne an yadda amma yana zuwa da ma'anar mazi mazi yana zuwa da ma'anar kuma zuwa cikin alqur'ani Allah ya ce azifa makusanciyar ta riga ta zo amma ta riga ta zo da ta zo ai da ba ma zauna nan ai ba daga ta zo waja rabbuka wal malaku saffan saffa ya riga ya zo ko zai zo nan gaba zai zo nan gaba amma sai ce da ta a cikin nan da muke da ma'ana mazi yana zuwa da ma'anar mudari sannan mudari yana zuwa da ma'anar mazi a cikin alqur'ani ma'ana in mun dauke shi da wannan yayi in mun dauke shi da wannan kuma ga bayanin da zai fa yastani burjita min al-awtani ku nisanci arrijita da ki min al-awtani na gumaka wajtanibu qawla zuwar kuma ku nisanci shaida ta zur ko kuma zance na zur qawla zur magana ta ke kenan domin az-zur din yana nufin kariya shi da nan fajita na gurin rikisa min al wajen wajtani bu qawla hadisi ya tafi cikin sahih bukhari daga abi bikra ko abi bakra an abihi qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam da ta abin da masa dariya an abi bakrata an karbo daga abi bakrata an abihi rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wato manzo sallallahu alaihi wa sallam yace ala ukhbirukum bi kabair shin ba zan ba ku labarin mafi girman laifuka masu girma ba kalu bala ya rasulullah sai suka ce eh ba mu labari ya manzan Allah kada sai ce al israku billahi yin tarayya da Allah na dai kenan wa uqul walidaini da kuma saba ma iyaye haka wannan hadisi ya fada a nan gurin ya takaita akan ababe guda biyu amma a wata riwaya bayan manzon sallallahu alaihi wasallam ya ce wa uqul walidaini wa kana an da yana kishin gide fajalasa sai ya zauna zama dirshan fakara sai ce ana wa qawlu zuwar ana wa shahadatu zur sai ce da zance na ƙarya da shaida ta ƙarya fa ma za la yukarriruha bai zuke bai na maimaita wannan kalma ana wa qawlu zuwar. ana wa shahadatu zuwar. hatta kunna laitahu sakata har muka ce idan ma a ce yayi shiru haka ai ya manja abin da yake ba wato kaga da ya faɗi shirka sai ya faɗi su daya saba mu iya ya faɗa su daya amma zance na ƙarya da shirka ta ƙarya sai manzon Allah ya ta maimaita mu ala wa qawlu zur ala wa shahadatu zur ashabai suka ce ina ma a ce yayi haka abinda wannan ke nuna wa lamarin ƙarya ba karamin al'amari bane ba lamarin shaida ta ƙarya ba karamin al'amari bane ba lalle ya kamata musulmi ya nisanci Wani hadisin daban cikin bukhari daga abu hurairah Allah ya kare da a gare shi manzo Allah ce man lam yada qawla zur wal amal bihi wal jahla falaysa lillahi hajatun bi an yada ta'amahu wa sharabahu dukkan mutumin da bai bar zance na ƙarya ba bai kuma daina yin aiki da zancen ƙarya ba bai daina zagi ba don aljahal ana ana nufin zagi da wauta Fa falaysa lillahi hajatun fi an yi zafa a mahu wata raba ubangiji baya bukatar mu daina mutum ya daina cin abincin sa ko ya daina cin abin ba na wata karda azumi a bakin ka ko na farilla ko na lafiya ko na ramuwa kuma kana zance na karya kana shaida ta karya kana aiki da maganar karya to ubangiji baya bukatar ka daina shi ko ka daina wato wannan akwai razanarwa da firgitarwa cewa dukkan mutumin da ya zanto yana furta karya bayan gashi na cikin azumi ana masa barazana da cewa karfe zai yi kishirwa ba tare da an ba shi lada ba ya ji yunwa ba tare da an ba shi lada ba saboda ƙaryar da yake ta zanto sababi na haramta masa ladan wannan ibada dai sai da cewa azumi ibada ce mai girman gaske abinda duk wannan ke nuna wa munin ƙarya to ya isa munin ta a haɗa ta kafada da kafada cikin aya fajitalibu rijis cikin aya ɗaya da bautar gunki fajtanibu rijsa min al-awsani wajtanibu qawla su ka fada da ka fada da shirka da ƙarya aka hada cikin aya ɗaya ai kaga akwai munin ƙarya kenan ga addinin musulunci dan ya kamata kowa tsarki tsarkake harshen sa daga zance da ƙarya a ƙarƙashin ayar da ta gabata akwai hadisin da ya gabata a ce na koro mana shi wanda yana da matukar muhimmanci wato wajen fakulu min hawa asimul ba'is al-fakir imam muslim ya rawaito hadisi daga jabir dan abdullahi Allah ya kare da agare hadisi ne mai tsawo wanda yake bayanin siffar aikin annabi amma inda ya fi shafar mu ko ya fi shafar gabar da muke fassarawa fadin jabir sun man sarrafa ilal manhar bayan manzon Allah ya riga ya jifa sannan sai ya karkata ya tafi wajen da ake yanka dabba fa nahara salata musittina yadi shi kadai da hannunsa ya yanka ko ya soke raƙumi ko taguwa 63 da hannunsa thumma ata aliyan fa nahara ma qabar sannan sauran ragowar ya baiwa ali ya ce ka samun su da maza Allah zai da kuma tari ne da su ya yi hadaya wa atrakahu fi hadihi ya tarin yadda Ali bin Abi Talib cikin Ya ce hadaya ta ce da Ali bin Abi Talib wannan daga cikin hadisin da cikin nufalin Ali bin Abi Talib kenan thumma ma'amara min kulli badnatin bi bab'a sannan sai maza Allah cikin raƙuman nan guda ɗari da aka yanka yace kowace raƙuma ɗaya a yanko soka daya wa ju'ila fi qadar da aka tattara wannan tsoka ɗaya ɗaya ɗaya a cikin tukunya ɗaya fa tubiqat aka dafa fa akala min min suka ci daga cikin naman shi da Ali bin Abi Talib kuma suka sha roman sun ba raki ba Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam fa fada ila bayt sannan sai manzo Allah ya hau dabbar kuma ya tafi dakin Allah zai je ya tsawafi kenan wani ya tsawafu bil bayt al fa ataba ni fa sallama makkah az yaje maka ya sallah az-zuhr fa ata bani abdul muttalib yaje gidan yaje wajen zuriyar gidan abdul muttalib yasquna ala zamzam suna shayar da mutane ruwan zamzam duk wanda yazo sha su kuma aikin su shayar da shi shine fallalan abinda ba sa son wani ko ce musu fa kala da manzo Allah ya ga sai abin ya ba shi yawa yace in zi umani abdul muttalib ku gogon ku ku da mutane ya gidan abdul an lanaza'tu ba'akum ba dan kada mutane su zo su yi tarayya da ko har su kwace muku gugan da ke hannunku ba da na zo na taya ku nima in kayar da mutane amma ka sai idan manzo Allah zai karbi guga zai kayar to sauran sahabbai da zasu kaga abu na kuma mutum ya kwace ku guga go a nan kuma da a shayar ka su wannan sallar ta ka sai manzo Allah sai dan kar in in zai in karba mutane su zo su yi tarayya da ku su kwace muku ba dan haka ba da na zo na karba fa na ruhu dalwal sai suka suko guga ɗaya suka miƙa manzon Allah fa tare da zuwa sai ya ta sallallahu alaihi wasallam sai da hadisi da daɗi gana maka hotel da rayuwar manzon Allah duk wannan malamai na kawo shi wajen fa fakulu minha wa al ba'is lakum sai manzon Allah ya ci a ci ma'ana dan kayan karago biyar ko kowanne zai ayin ko na ba idan kayan karago goma ko kowanne ayin ko na ba a hada a cikin ya ɗaya a dafa ka tuka taro man kai aiki da sunna ka rububiya ga Allah sannan kuma ka ba faki da mun gefe wannan hadisin na da Allah ya ba mu ikon koyi da manzo sallallahu alaihi wasallam to sai aya ta gaba Allah حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطف تخطفه الطير وتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها ثم محلها إلى البيت العتيق في خلفاء لله غير مشركين به خلفاء لله وتكون ماسك bautar ubangiji ki kadai ghayra mushriki na bihi ba tare da kun shirkan ta da ba domin lafazin hunafa dabi na hanif alhanif kuma shine mutumin da yake akan ni addini mai kake wanda ba karkata wa man yushrik billahi dukkan wanda ya tarayya da Allah ya sanya masa kishiya fa ka annama kharra min as-sama to kamar mutum ya fa kamar yadda Allah ya ce wallazina kafaru a'maluhum katarabin biqi'atin yahsabuhu adh-dhama'anu ma'a حتى إذا جاءه لم يجده شيئا ووجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. عن ذلك لا لا تور aikin su take fataktahu at-tayr wato ko kace fataktahu at-tayr a wannan kira'ar ko kuma fatakhattahu at-tayr a wata kira'a ne kira'an فتخطفه الطير دقى الاختطاف فتخطفه الطير دقى القطف دقى القطف دقى الاختطاف دكا تسيني تناول الشيء بسرعة كما أبو كفلجي في تسولي هكا شيني فتخطفه الطير الطير كما تنطعيه domin lafazin mufrad dai amma ana nufin jinsi gaba ɗaya tsuntsaye kamar da Allah ce hal hadisu hadithu dhayfi ibrahim al mukramin dhayf ba ce dhuyuf ba amma tare da haka jami'i yake nufi dan ya ce al mukramina wajen sufan da kaga al mukramina kuma jami'i ya zama dhayf ba ko menene jami'i zalika wannan lamarin shirka ke wa man yu'azzim sha'air Allah dukkan wanda ya girmama sha'air Allah sha'air jam'i na sha'ira sha'ira kuma alama daga cikin alamomi na bautar ubangiji duk wanda ya girmama wata alama cikin alamomin bautar ubangiji fa ha min taqawul qulub to lalle wannan abin da yayi yana daga cikin takawa ta zuciya ke. alama na bawa yana jin tsoron Allah a cikin zuciyarsa a ga yana girmama wata alama cikin alamomin Allah misali a nan wurin dabba ta yanka sawa'un ranar layya ko kuma dabba ta yanka a wajen hadaya alama ta cikin alamomi na ibada da ubangiji da Allah ya girma mata shine mutum ya zabi kotacciya ba na gamba ba girma mata mutum ya samu lafiyayya ba mara lafiya ba girma mata mutum ya samu mai lafiyayyin da ko ba wanda suke tafiya ko tafiya ko ko mai yi zaɓa ba ta'zim ta irin lafiya dukkan wanda ya girma mata ila cikin ta irin lafiya abinda duk Allah ya yi sai ya nemi abin da ya fi nagarta wajen yi ɗin ya aiwatar da to wannan alama ce ta cewa yana da takawa a cikin zuciyarsa shine man yu'azzim sha'airar Allah fa innaha min taqwal qulub da kun fiha manafi'u ila ajalin musamman lakum fiha manafi'u kuna da amfani da aka halatta muku yi fiha a cikin dabbobin da kuka ware dan hadaya ko dabbobin da kuka ware dan layya ila ajalin musamma ya zuwa lokaci sananne shine ranar yankan ma'ana idan ka ware dabbar ka ta layya tun kafin ranar idi da wata biyu to ya halatta ka yi amfani da ake yi da irin wannan dabba idan sa ne kawa da kidin layya bai hana in an yi ruwan shuka ka daura maka garma ya je maka hudu ba in sa ne ake bai hana ka tatse ta ba in akuya ce bai hana ka tatse ta ba ka amfana da nonon ka, duk da kawa ne ta kashe dan layya ubangiji subhanahu wataala ya kawo haka dan wa mutane dan kar wani ya dauka cewa idan na ware dabba na sai ta ya ce to ba shi halatta in hau illa ruwa ka kama ba shi halatta in daura maka amalan ki ja, ko ta ja mun galma ko in tsuno na isha tun da na ware na ce ta yace idan nayi hakan kamar hakan zai rage ladana kila wani ya tsammana haka sai ubangiji ce a lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma duk abin da yake da amfani a da ku da wannan dabbobin har ya zuwa ranar yanka daga nan cikin nan sun daga hannun shi yasa kamar yadda hadisi da cikin motsa ne ma bari wani mutum ya koro dabbarsa ta hadaya ya ki hawa ga suna tafiya a kasa yana koro dabbar manzo Allah ce irkamha yace fa innaha badana ya rasulullah yace irkamha au yace ala manzo Allah ta hadaya ce yace kai dai ka hau aso uku manzo Allah yana da dama sannan sai ya hawo amma inda ku shine ma'anar da kun biya manabi'u ila ajalin musamman thumma mahilluha sannan wurin tayar da ita ilal bait al atiq ya zuwa ga dakin nan ne mai daraja ko kuma daki wanda yake tsunci to to wanda na nufin cewa a gindin dakin za a je a yanka dabba din ana nufin a kewayen da daki yake a nan ne wurin yanka ɗakin yana cikin kewayen hurumin makka hurumin makka a nan dakin ka'aba yake ya tafi garin makka ya tafi mina dan haka da mina inda ake yin yanka da cikin garin makka duk wurin yanka ne yasa ranar da manzo Allah ya je aikin haji mutane sun yi ta zuwa suna masa tambayoyi kan wani abin da sun yi suna da sun yi kuskure wani ce manzo Allah na riga na yi asiri kafin in yanka manzo Allah ce la haraj wani ce manzo Allah na riga na yi kaza kafin in yi kaza ce la haraj na yi kaza kafin in yi kaza wani ma ya ce na yi yanka a cikin garin Makka ban je mana manzo Allah ce la haraj yace duk inda kuka yanka ko amina wurin yanka ne wani rubu cikin lungunan Makka wurin yanka ne kace amma kaga zaka iya ranar sallah da bayan sallah da kwana ɗaya da kwana kamar yadda muka ambata a baya haka lai haka hadaya duk zaka yi ta haka da haka lalle ya kamata a asara a kiyaye cewa za a yanka a cikin maka ya halatta wannan yana nufin idan ranar yankan ce ta zo ba wai mutumin da ya yi kafin ranar ta zo ba shine summa mahilluha ila albayt alazim wurin kayan da dabbar kusa da tsaki mai alfarma ne da mina kusa da makka haka cikin garin makka kusa da dakin ka'aba ne shine ma'anar makka da sai Allah ya ولكل أمة جعلنا منسكا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد فله أسلموا وبشر المخبتين الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين الصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ومما رزقناهم ينفقون ولكل أمة ga kowace al'umma cikin al'ummomin da suka wuce a baya a tarihi ja'alla mansaka mun sanya musu ibada ta yanka shine ko kuma ka ce da Allah man sakan mun sanya musu wani wuri kayyadadde da me za su je su yanka irin yadda ku a aikin haji muka sanya muku mina ko cikin garin makka ya zanto nan ne wurin yanka ba madina ba ba jidda ba ba sa'id ba haka kowace al'umma mun kai da musu wurin yin yanka da wato man sak ko dai mu dauka masdar ne ko ko mu dauka cewa wato ainihin ismul makan ismul makan domin nasaka yansu daidai da ya kusuru daidai da nasara kusuru dukkan su ala wajen fa'ala kusuru idan aka kawo mansak daga fi'ilin da yake irin wannan mazalin to mansak din nan ya iya zantowa mazdar ya iya zantowa ismul makan wani kulli ummatin ja'alna mansakan kowace al'umma mun sa musu yanka ko mun sa musu yanka na layya yanka na hadaya yanka wato ainihin na ragon suna ko wannan yanka ne muke sauƙanta musu saboda al'umma ma mun sa maka wani yankan daban wani yankan daban wani yankan daban ba lallai bane zan to irin nasu ko kuma wani kulli ummatin da Allah man saka ko ta al'umma mun san da mata wurin yin yanka mun da wuku makka da mina wata al'ummar ko ina ba dan an fahimta ka dena nan sun ismul makan kenan wurin yin masjid wurin yin sujada masjid wurin yin yanka kun gane mabantin kira guda biyu wa kulli ummatin da Allah man saka Ko kowace al'umma mun sanya musu rahib abin bautar ku shine abin bauta guda daya falahu asisi kadai za ku mika wuya wa bashirin mukbitin kuma kai yi bishara ga al-mukbitina al-mukbitina sune al-mutawadi'ina masu kaskantar da kai ga ubangiji subhanahu wa ta'ala allazina idza zikira Allah sune wadanda idan aka ambaci Allah subhanahu wa ta'ala ta hanyar ni'ima ko azabarsa wajilat qulubuhum sai zukatan su firgita saboda jin tsoron ubangiji da ganin girmansa wasabirina ala ma asabahum kuma su ne masu yin hakuri kan duk abin da yake samun su abin da ya shafe su dan saboda tsayawar su akan turbar musulunci akan tafarki madaidaici domin tsayawa akan tafarki madaidaici yakan jawo dan adam sana yakan jawo masa tsangwama gwargwajen wuri ko zamanin da ya rai to sai su yi hakuri kan haka wal muqimi salati kuma su ne masu tsayar da sallah wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma daga abin da muka arzuta su suna siyarwa suna yin al-infaqu fi sabilillah to wannan sifofi ne na mutane na gari waɗanda ubangiji subhanahu wataala ala ai bishara a gare su tallatin والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله ولكن يناله التقوى منكم كذلك سخرها لكم لتكذبوا الله على ما هداكم وبشر المحسنين وبشر والبدن جعلناها لكم من الله البدن راقبة جعلناها لكم من sanya muku su min sha'irin lahi cikin alamomi na ibadar ubangiji subhanahu soke lakumi alama ce daga cikin alama ta bautar ubangiji mutum na son soke lafazin albudun jam'i ne na badala guda ɗaya ke to malamai sun yi sabani kan lafazin albudun shi ana amfani da shi lakuma ne kadai ko ya halatta hatta ga shanu a yi amfani wajen lafazin albudun ana nufin shanu abin da ya fi zama ingantacce an keɓance albudun da za kuma kaɗai shanu ba ta cikin wanda shi ne zama ingantacce a cikin hankali larabci da an da hada kun sha'irin laki mun sanya muku yanka su ko so su ya zanto alama ta cikin alamomi na addinin ubangiji alama ce daga cikin alamomi na shari'ar Allah subhanahu wa ta'ala dan haka kun fiha khair kuna da dangin alkhairi mai yawa da tare da su fadkuru smallahi alaiha fawa ku ambaci sunan Allah akan su shine fadkuru smallahi ku ambaci sunan Allah alaiha akan raguman din nan fawa lokacin da suke tsaye a kan kafafu guda uku an lankwace ɗaya da kuma ba kafa da gare ba Ƙafafun suna tsaye ta hagu ta gaba an lankwace ta an ɗaure ta shine sai a soke shi a haka za a soke shi har ya fadi shine sawaf din a cikin harshen larabci wani ya kwantar da raƙumi zai soke shi manzo Allah sallallahu alaihi zai ya ce ta shi ya kan kafafunta guda uku sannan ku sai sannan ka soke shi wanda bai ga da ake gobe sai bai ambato bai gani ko ba haka ba fadkur isma Allah alaiha sawa to kaga idan an soke shi akan haka jini ya zuba mai zai faru zai fadi fa idza wajabat buha. idan gangan jikinsu ko sasannin su sun fadi akan kasa shine wajabat jikin ina fata an fahimta dai alwudu a cikin hasalar larabci ne alwuqu fasuwar abu ko faruwar abu to fa idza wajaba junubuha idan sashin jikin su ya fada kasa fa kulu minna sai ku ci daga cikin su wa at'imul qani'a wal mu'tar kuma ku ciyar da al qani'a mai wadatar zuci wanda baya roƙon kowa wal mu'tar da kuma mai roƙo din waɗansu malamai suka ce al qani'a ku ciyar da mai roƙo wal mu'tar da kuma wanda shi zuwa yayi ya zura ido bai roƙa ba al mu'tar ya ga ana yankawa ya zagaya ya maka sannu ya sake wa ya sannu shi ne bai ce ka baki ba har dai ka fahimci sannu tun nan akwai wani abin da suke ɗauke da shi na sabo to wani sai daga cikin su ku baki wani zai iya tambaya wani ba zai iya tambaya ba lafazin da alƙani ya fi gaskatuwa akan mutumin da yake da wadatar zuci kwata-kwata bai nuna yana so ba al-mu'tam kuma wato a asalin larabcinsa mutumin da ya zo zura ido kamar da imam malik ya nuna a cikin muwassa mutumin da ya zo zura ido bai tambaya ba aka gane yana so aka sai aka bashi abin da ya kawo sabani wajen lafazin alqani shine daga dangane da fi'ilin wato qana'a ya sana'u da kuma qani'a ya sana'u idan mun dauke qani'a ya sana'u wato qani'a wato mutumin da mutumin da yayi wadata su bai roƙi kowa ba amma in mun dauki kana'a wato wanda ya roƙa ke ina fata an da dukkanin su mudari'in su shine ya kana'a amma ga ma sun su ita babba sai ma bin su kana'a ya kana'u kaga da wani ya tsalu daidai da hayar yaftahu ɗayan kuma kani a a lawar mai fa'ila yaf'alu daidai da fariha yafraq wato daidai da wannan kenan kaga amma sai ma'ana ta sha bamban ga shi ma bin ne kawai ta bamban mudari ji iri ɗaya ne to masalan ka wancan alqunu'a wannan kuma masalan sa alqana'a ina fata an fahimta to da haka dai take sabani wajen fassara ko dai mutum alqani mawdatan zuci ko mutum alqani mai tambaya shi kuma al-mu'tar shi ne wanda ya zo zura ido amma bai tambaya ba ko wanda daga cikin su za a bashi fa kulu min hawa fi man sani'a wal mu'tar kadhalika sakhkharnaha lakum la'allakum tashkurun kamar haka ne muka hore su a gare ku su dabbobin nan la'allakum tashkurun dan ku zanto masu godiya ga ubangiji Allah ke lan yana da Allah al-qumuha wa la dimaquha naman ko jinin su baya saduwa ga Allah subhanahu wa ta'ala shine ma'anar lan yana ai lan yasila ila Allah ta'ala luhumuha wa la dimaquha hikimar kawo wannan anan su ne su mutanen jahiliya sun kasance idan suka je suka yi yanka sai su tara jinin wuri guda su tara sai je suna shafawa a jikin gunki ma'ana suna ganin wannan duk yana daga cikin cikon ibada su da yanka ubangiji ta ala kuma shi baya bukatar jinin sannan baya bukatar nama walakin yanaluhu takawa minku. abin da ke isuwa ga ubangiji shine takawa daga gare ku duk wanda yake da kyakkyawan niyya yake da ikhlasi wajen ibada to wannan ikhlasi shine zai kai ga Allah amma ba dabbar da ka yanka ba dabbar kai dabbar kai ne zaka ci ko kuma wato ainihin ka raba ta ga mabukatar kazalika sakhkharaha lakum litukabbiru Allah ala ma hadakum kamar haka ne ubangiji ta'ala ya hore dabbobin a gare ku litukabbiru Allah ala ma hadakum dan ku girmama Allah a ga abin da ya fiye da ku akan sa ko bashirul muhsinin kuma kai bishara ga masu ihsani ina da sai mu dakata a nan saboda da lokaci ya ja abinda muka fada zama daidai Allah ya ba mu lada wannan kuma sai Allah ya ji mana ina da neman fassara wannan ko bayani a cikin wannan aya da Allah ke tawo qala ibrahim li abihi azara atattakhidhu asnaman alaha inni araka qawmaka fi dhalalin menene hakikanin tafsirin wannan ayar dan na ji wani malami na cewa ki azra ba ki ne mahaifin annabi ibrahim ba wannan kuskure ne abinda Allah ya faɗa wani zo ce ba haka bane Allah ya ce wa qala ibrahimu li abihi azar tun lokacin da annabi ibrahim ya faɗa wa mahaifinsa azara yake da shi a mu asnaman aliha za ka riki wato ainihin gumaka a matsayin alloli inni araka wa qaumaka fi dhalalin mubin Allah ya nasanta ce li abihi azara da an kawo kalmar abun farkon wanda take gaskatuwa kan su ne uba mahaifi to da haka kuskure ne wani ya zo ce ba ga kuma ya mai cikin alkurani da ana cewa babansa babansa babansa ba wuri dai ba wani kurfin kitab ibrahim innahu kana siddiqan nabiyya in qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا يا أبت إني قد جاءني من العلم ما لم يأتك فاتبعني أهلك صراطا سويا يا أبت لا تعبد الشيطان إن الشيطان كان للرحمن عصيا يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا saboda haka dai ba daidai bane ba yawanci sukan faɗi irin wannan dan suna ganin kamar girmama annabi Ibrahim ne ya kasance ka kawar da shirka ga barin mahaifinsa to kuma dan kasancewar mahaifinsa ya yi shirka wannan ba zai rage masa daraja a wurin Allah subhanahu wa ta'ala laifin wani baya shafar wani wala ta zuru wani sun mazara ofa da haka dan baban wani ya yi shirka kanan wani ya yi shirka masu wani ya yi shirka da wanda ba ta tafi shi mutum da annabi nuhu alaihi salam da kansa ya zama kafiri sai haka ya cutar da shi yake da kansa ya bunayya kan ma'ana wala takum ma kafiri dan yake sa'awi da jabalin ya قال لا عاصم اليوم من امر الله الا من رحم وحال بينهم الموت فكان من المغرقين wannan ta sa manzon Allah lokacin da aka saukar da wa'azul ashir ta kala ta da dangin da wuta ta hanyar yin imani ya ko بنت محمد سليني من مالي ما شئت فوالله لا أغني عنك من الله شيئا هل وكان يا صفية عمة رسول الله لا أغني عنك من الله شيئا ina wata mu ina kaga ya takhsis ba da ta'mim ya ayyan Abdul Muttalib ba fa mu dan da ya bulu hasu ya ku kore shawa sun shi da ke amma sai sake warewa daban-daban ya ke fasu ya kai wani ya ke safiya ku tsamar da kanku da rubuta ashe wannan ke nuna wato idan mutum ya zama salihin bawa halakar wani daga cikin makusantansa uba ko uwa ko da ko mawa ne ne baya cutar da shi saboda haka amir Ibrahim yana nan a matsayin sa na Khalilullah kasancewa mahaifinsa ya yi shirka bai rage masa komai a wajen uwa kuma ga shi da kanta na addu'a na tawakkal bi innahu na min na dallin daga baya Allah ya hana shi dan Allah ya ce ma kana wa ma kana istighfaru ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyya falamma tabayyana lahu annahu adu lillahi tabarra'a inna ibrahim al-awwah Allah gane da mu wannan ke cewa inda Allah ka ko kuma in ce masu sauraron karatun ka ba sa girmama ka ne ko kuma kai ne ba ka nukan ga wasu malamai idan an gan su sai ka ga ana kokarin a gaisa da su wani lokacin ma ka ga ana turereniya domin gaisawa da su ko a taba su amma abin da ya daure mana kai na ga sai ka zo ka wuce kamar ma ba wanda ya ganka dan Allah a yi bayani matsayin abu ma kai wannan yana da kyau idan mutum ya gabe ya daure masa kan kan yi da ina ganin ba daidai bane ba a ce masu sauraron karatu a nan ba sa girmama dukkan wani wanda yake karantarwa a nan ni ko malam abdulwahab ko dukkan wani malami da yake karantarwa domin da yawa akwai waɗanda suke suna ganin masu karantar da su da mutunci da kima suna girmamawa irin da zaki da shari'a sai dai kuma kowane mutum akwai ɗabi'arsa biya ɗabi'an yawan gaisuwa yana wahalar da shi na fi jin sauki idan na ne na wuce wuri ba tare da mun yi tsayawan gaisuwa wannan kuma ya jawo man har waɗansu suna tuhuma ta da cewa ina musu girman kai ko ba haka ba ne ni a halitta ta ne kawai ban damu da wannan ba wai na rena wanda zamu gaisa da shi din ba to saboda haka dai kuma akwai girmamawa da su dace da shari'a ba ila abin da kake gani a yi ta shafa hannun mutum wani lokacin bayan an shafa shafa a jiki to kaga wannan kuma fitina ce sannan ko mutum ya fito yana taka ɗaya ɗaya ana bin shi yu haka to wannan fitina ce Abdullahi dan Mas'ud ya ga wadannan suna bin ya fito daga wannan lafiya dan suka biyo shi yake cewa ku dai irin wannan fa innaha fitnatun lil matbu' wa zillatun lit tabi' fitina ce da ke wanda ake bi to yanzu ba dama ne sai ga mutane gyara a baya ina maka idan ba dama ne sannan kuma kaskanci ne da kin nabi din kuma kaskanci ne da kaskanci saboda haka idan mutum yana da bukatar sai a tsaya sai ka bi bukatar sa amma mutum yana tafiya ana yuhu haka da baya da daɗi in ba wani dalilai sun sa ko tsaro ko na abu ba wannan ko wani abu ne daban amma a kawai dai mutum irin muridai yana tafiya ana bi yuhu a yi nan a yi nan gaskiya akwai fitila girman kai zai iya samun mutum ta yadda baya tsammani don wata rana in ba a yi masa haka ba zai da hauki kuma duk ranar da ya mutu ya dinki kadai ne sai ga ba zai iya wani abun ba ya saba sai an bi yuhu a ciki to wannan ko ba daidai bane ya kamata mutum ya dauki al'amura cikin sauki don haka manzo sallallahu alaihi ya nadarta da sahabbansa kan tsarin da suke tafiya tare da shi sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi haka domin ya ba mutane darasi ga kowa yadda ya kamata ya zama manzo Allah idan ya zo wuri ba a tafi har kuma yake dukkan wanda ya so in ya zo wuri ya ga an tafi to ya zaɓi ka a cikin mutane anas dan da yake cewa ba wani mutum da sahabbai suke girmama shi ba wani mutum kai da jama'a suke girmama shi ɗaya da sahabbai suke girmama annabi amma tare da kai in yazo wani ba sa tashi don su san baya sa sannan manzon Allah baya yadda yana zaune ne tsaya a bayan sa dan ya ce duk wanda ake tsayawa a bayan sa yana ne kuma yake sa haka jama'a da ya zama zuwa ka. sannan kuma yake hakan shine aikin farisawa da rubawa manyan suna zaune kuma waɗansu daga baya sun zafi su suna tsaye su kaga duk wannan manzo Allah ya rufe wannan cikin tabi'a abinda ake bukata mu gudanar da rayuwar mu a matsayin yan uwan juna su sawa'un malami da almaji amma da zanto cikin mutunci ba wulakanci amma kuma kana girma mutum sama da yadda shari'a ta kan girma mai a ga zuwa a gasa da shi babu laifi idan haka ba zai da musu ba amma yanzu misali yan tashi daga karatu idan ce duk wanda za a zai wuce da matan ɗansa sai mun gaisa da zai faru sai a haɗa gosulo a nan gurin wani na kurna bai kai ba wani na rijiyar lemu wani na bakira wani bai sannan kuma idan lokacin da nake fitowa daga gida daidai lokacin da ko mutane suke zuwa galibi ba na fitowa sai an kiran sannan kuma a lokacin ya zanto kowa na gaba da shi na biyar da shi da hannu to abin da zai faru shi na nan wurin kafin a shigo masallaci ko lokacin magariba don ma ya kusa wuce wani yanzu ku ke sa ya fi mun sauki in tafi da sauri ina kike kisirewa duk wanda na ruwa sun sa muka haɗa fuskar da assalamu alaikum in mun zo dab da dab da sai mun gaisa to za mu gaisa amma ba zan tsaya ba ina cikin tafiya za mu gaisa ina ganin haka ya fi mun sauki kuma dan Allah duk wanda na yawa haka kare ji haushi ba wala dan ne ba haka dabi'a ta take ina ga wannan dai shine da abin da zan ce game da wannan kuma yake cewa fadin Allah ta'ala wa mun yurdi fihi bil hadi bi zulmin nuzuhu min azabin adim shin za a iya amfani da wannan aya wajen a kaiwa kafirai hari don a kore su daga gari mai sarki ma'ana birnin makka ta yanzu babu kafirai a cikin makka ka bari sai zan shiga tukuna sai kai wannan tambayar ko ba haka ba da makka da madina yanzu duk babu kafirai ya fi tumurin maka tun kafin ka za ka rubuta da turanci da larabci cewa wanda ba kafiri ba ya fi tumurin sa dan bulan kare wuce fa ba abin da suna wucewa sai dai wanda ya shiga furfi ya kan gaya shiga musulmi da awar musulmi ne shi wannan kuma akwai har daga Najeriya akwai har daga nan Kano waɗansu suna ɗaukan inyamurai ƴan matan su su yi musu passport su je umara don su kasuwanci ba don ta musulunta ba har umara dan rashin mutunci akwai wanda suna yi daga nan Kano to kaga wannan ba a san ta dan ta shiga kace sunan ta Maryam ka san ba sunan da suka raina irin Maryam ko Jamila yawanci arnan nan da musulun ta ba in tana so ta samu passport na Kano Jamila take cewa ko ta ce Maryam ko ta ce Jamila sannan kuma a wani ya biya mata kai ta har Saudiya Allah ya tsare ga wanda ya fito da tambayar kai tsaye wannan ya so da ya yi na kwari amma ga wanda ya fito da ita kai tsaye menene gaskiyar magana akan abin da ya faru a kasar Saudiya a shari'ance na ji su malamin Saudiya suna cewa hakan ya saba shari'a ina jin wannan shine abin da wannan wannan yake so tambaya wato harin bam da aka kai birnin riyadh wato ita amaliya istishhadiyya wato kunar bikin wake malamai sun yi rubuce-rubuce a kai musamman a wannan zamanin rubuce-rubuce mai yawa tsakanin wanda suka fara da wanda suka yi a takaice sannan kuma ra'ayoyin su ya tawo mun tsakanin wanda suke ganin abin haramun ne da kuma wanda suke ganin halal ne amma da sharuɗa duk wannan ra'ayoyi ne wanda ba za mu iya tara su a yanzu ba amma ni abin da na fi gamsuwa a kai ne ya halatta kunar bakin wake da sharuɗa sanannu daga cikin sharuɗan ya zan so ana da tabbasin idan an yi hakan za a cutar da kafin kar ya kasance mutum ya fasa kansa gaban kuma shi kafirin bai mutu ba ko ya masa rauni kawai kuma ya je asibiti an sa masa bandeji ya ci gaba da rayuwa lalle yarin jaya cikin da kansa cewa tsarin da ya da plan din da ya zai iya cin nasara da kashi saba'in zuwa tamanin cikin ɗari ina fata an fahimta na biyu babu wata hanya da zai iya cutar da su ɗin sai wannan ɗin amma in ya samu hanyar da ya iya cutar da su ta hanyar kisa ko lahantawa ba tare da shi ya kashe kansa bai fulale ya gudu to ba shi halatta ya yi wata ina fata an fahimta wannan sharuɗa suna da kyau kallon su ta wannan fuska samun tabbaci da korin jayi a cikin zuciya cewa za a iya cutar da su sannan kuma ba a wata hanya a yanzu da suke wurinka da za ka iya cutar da su har sai ka yi haka to wannan babu laifin mutum yi to amma yawanci abin da kuke ji ana yin konar bakin wake musamman irin wanda za ku ji a saudiya yanzu da wanda kila za a sake yi nan gaba akwai tsari fa da amerika ce da yanzu America bayan ta riga ta shiga iraki ta kwace ta tana so ta halarta wa kanta shiga kowace kasa cikin kasashen larabawa tana so ta ba kanta wannan halarta. to dole sai ta nemo dalili da in ta shiga kan ko da an samu wanda za su yi opposing ɗinta ya zanto ba su da yawa Allah kalla waɗansu za su ba ta wani bangare na gaskiya cewa eh tana da gaskiya in ta shiga to Amerika ta iya hakan ko da ita ta tsara wannan kai harin ne da kanta ko ta biya waɗanda za su kai harin ko waɗansu wakilan ta kai duk wannan na iya yiwa a wurin Amerikawa dan saboda wannan ya ba su damar halattawa su shiga kasar da kuma mamaye ta dan duk a gaban su suke a Amerika ba ta da kawai da sauci kasar Saudiya amma a yanzu kuma babu inda jaridan Amerika suke zagi irin kasar Saudiya kai tun kafin ma wannan harin na ranar litinin da tun daga harin ilimin september gaba ɗaya da nijin amerika suka juya kasar saudiya baya ƙarya da zagi da ƙaƙi kullum sai sun yi da sauransu Su kaga a nan wurin a yanzu amerika ta riga ta biya kasar saudiya baya ne na gaske kuma tana neman dukkan wani dalili da zai halatta mata shiga saudiya abinda kuma ya kawo haka ne. galibin samari daga kasashe daban-daban na musulunci da suka je aka yi yakin afganistan da su samarin da suka fi yawa na ko'ina su ne na kasar saudiya da irin na sudan da irin na egypt na kasar saudiya su suka kowaɗanne yawa a binciken america da rahotanni da cia ta bayar cewa lallai saudiya tana da ruzurutun samarin da A-A-A, kowa a shirye yake akan yi musu dan allah akan yi musu dan kare martaba addinin musulunci to ya za a yi a yaƙi wannan ƙasar don a toshe wannan maɓuɓɓugar ta irin waɗannan samari din sun yi ƙoƙarin jirkita syllabus na karatu sun ga hakan bai ci nasara ba sun yi ƙoƙarin abin da suke kira tajfiful manami wato hana fito da kuɗi daga ƙasar Saudiya ko Kuwait zuwa waɗansu ƙasashe na ayyukan musulunci duk sun ga hakan bai yi tasiri ba sun yi kokarin sanya wato ainihin kangi da kungiyoyi na addini waɗanda suke da alaƙa da ƙasar duk sun ga hakan bai fi nasara ba so suke ne dole sai an yanke ƙasar ko ta halin ƙasa amma su samu wani abu da zai ba su halaccin yaƙar ƙasar kuma su samu goyon baya daga sauran ƙasashen da ake tsammanin za su iya opposing su to wannan shi da abin da ta fice halin ai kun ji suna cewa ana tsammanin za a sake ta wani hari a Jidda sai suka yi wani boye sawu da kenya da waɗansu wurare kuma da kiran yan tanzimul ka'ida ne to na shi ne ya fi muhimmanci a wurin su ba wai na kenya ko na ina ne ba a wurin amerika wannan ke fi muhimmanci kuma inda za ku gani sharrin amerika ta yi duka kake wani nata fa saboda su cimma wata bukata ta ta tun daga kan ziyarar har shugaban pakistan za ku gane wannan ziyarar har shi ya taimakawa jihadin afganistan jihadin ya tsore dan shi ya bude iyakokin pakistan a bude ga dukkan wani mutum ko ba visa ka shiga pakistan inda afganistan za ka jihadi bismillah lokacin to wannan ya bakanta a america da farko da suna goyon bayan mujahidun ita kanta amma daga baya da mujahidun suka tafi ba ta so to ta amurka daga ire-iren shugabannin irin su biya wani haka duk da yana da kurakurai na siyasa fa akan al'ummar kasarsa amma dai ya tsaya tsayawar daka wajen yi da jihadin afirka na sanya nasara irin wannan shugabannin ya kamata a kawar da su daga bankasa yan security ne sun sanar da shi cewa america fa ta riga ta bayar da kwangilar kake ta yace wallahi a shirye yake shi zai ya mutu dan Allah a shirye yake kan wannan akan yi kan akan kasa ba zai dangi ba shi ma da rahotanni na intelligence sa suka ba shi bayanin ka cewa to a yanzu fa daga nan zuwa kwana ka zama zuwa a koyaushe a iya kai galibi zai zama bamu ne za a dasa masa to daga nan kusan duk inda zai shiga jirgi sai ya kirawo jakadan america da ke pakistan su tattara in za a mutu ba a a ranar da za a kashe shi a jirgin da aka shiga za a kashe sai mai kila da kada Amerika ta fita bayan an zo iyakar da kada Amerika ya ba da uzuri zai fasa tafiyar sai in ka fasa tafiyar da ma zan fata ko shakka babu in ba za ka bi na wata tafiyar da zan fata to da kada Amerika shi kuma ya riga kan wannan jirgin sai aka maka labar da za ka kashe yanzu ya kasance ya fasa wannan tafiyar ya kasance ba a kan sarar tafiyar da yawon haka ba to ya saba Amerika da haka gare mutu fi sabili amurka dan banza yin da ciki jirgin bombin ya tashi gaba ɗaya da aka mutu to ba amerika da irin wannan mummuna akida me ba zai ba ku sai ni dasa bom a rayar ko a wala rikin sauran nan ma a najeriya yana so da aka kama wata rana sai a zo a dasa bom a wani mai shi ke nisa a kai yan tazimar ka'ida yanzu abin da suke so su duk wani wuri da suke so su hana wani shi gaban musulunci sai sai tanzimul qaida tanzimul qaida su kuma tanzimul qaida suna nan na farko dai amerika ta rasa da zai da su amma duk wata sun zanta ya yaka cikin wani musulmi na gari sai shi ma a lika masa cewa shi ma memba ne a bashi baji na canje mulka ka'ida shi kenan sai a samu damar yaka to wannan da haka ba karamar fitina ba ce ba gaskiya abin da ya faru a kasar Saudiya ni zuwa yanzu ba ni da gamsuwa akan cewa wannan abin yan tanzimul ka'ida da suka yi ya zuwa yanzu ba ni da wannan gamsuwa tsakani da Allah ba ni da wannan gamsuwa domin yan tanzimul ka'ida da sukan yi abubuwan sa koye da yawa a yanzu ko tunda suna da kafofi a intanet suna faɗin abubuwa da dama da suke ka san tun farko da aqidar kaida shi ne wato qaidul ladina yadunukum min al-kuffari wal yajidu fikum kibra to da suka ce ne yanzu kuma su fara suna nufin shugabannin da laraba su ne har na farko da za a fara kashe da haka yake su daga cikin gida suka fara da suka yi tafiya suka yi tafiya suka yi tafiya sai waɗansu wani tunani ya sake zuwa ko wani karatu ya sake zuwa ko wani fahimta ya suka suka suka ce a'a yanzu an yi daudan nan shugabannin larabawa kan akwai kafirai a cikin wanda sun yi rida amma ba cikin maslaha ya kar kamata dai a yaki kafiri muraran wanda yake muttafaqun alaihi cewa annahu kafir. sai da ba za ka samu wani rudani ba da haka sai suka ɗauke wannan yakin sai suka mayar da shi tsakiyar kafirai kawai kawai to kuma da kudurin yakin shine a yaki ta kadai to kuma sai kasance yanzu an game ne kan kowane kafiri ko ba amerika ko ba ba inda kafiri za a iya yaka har gonan ga mutu ake ana cewa to ana jin tsoron ma ɗan tanzimul ka'ida ila wato karnukan farautan Isra'ila ne tun duk a cikin halalan ba ta kawo Isra'ila halifa sai suka fito suka ce to yanzu Isra'ila ma sun sa ta cikin ka'ima ita ma za a kashe ta kuma kafirai ne shike da sauran sai ta kai harin mambata ta kai harin gina ne inda aka karkace isra'ilawa har da sauransu su shike nan sai suka fito kan cewa yanzu kafirai suke ya kamira to kaga zai wahala in tanzu mai ga'ida a tare da biyar da hari sai da cikin riya zai wahala ni ina ga wannan abin gaskiya sun yi nazar kuma mutane da dama za su ribaci wannan abin waɗanda za su ribace su ne tatattun yan bokon kasar saudiya wanda ba su da addini galibin jaridun saudiya idan ka ɗauke su tamanin cikin ɗari suna hannun waɗanda suke bin tafarkin secularism da wanda ba su da addini suna ganin shari'ar da ake wato faɗa suke su kawai tatattun yan boko ne sun yi karatu a america ko ingila ganin su kawai a rushe wanda mulkin mulkiya ɗin a dawo da demokarasi wani dokar a ce mace ba za ka yi eh, tuki ba su duk wannan kawai shi ne an riga an mace wannan a ce mace tuzo suna sawa ne hijabi suna rarrafe jikinta babu gaira babu dalili ko ana zafi duk wannan kawai shi ne suna nan suna da rubuce a yanzu daga litinin zuwa yanzu wani dan gwaya ya sanar da dalilin da a waya yake cewa daga litinin zuwa yanzu duk dalilin da suke fitowa yake tasa'in su cikin ɗari sai da an yi kafin ɗin mutum da gemu da dagaggen wando ya ɗaura ban a jikinsa sai kuma a nuna wani tehi shi ma ga da gemu da kake mun da aswaki ga da tafi shi kuma ya zato wato da tafan nan da ke na kai shi cikin da daidai suke da wannan bambu ko su ne suke haifar da wannan bambu abin da suke nuna itara duk wanda yake rike da addini dan ta'adda ne dan addaka ba mu ne ko dan aikata kaga sune abu a na kabiya inda kabiya ta zo kenan da haka idan al'amura suka zo mu daina kallon su nazara ta sahiya irin kallo na gefe mu kalle su bishimuliyya da fadin abu saboda za a iya kulla kowane irin makirci da kowane irin abu domin a cutar da mutum to amma um, abin da yake zai nutsar da mutum a matsayinsa na bawa mumuni shine da ubangiji ta alace wa yamkuruna min kurullah wallahu khairul makirin za su ta makircin su ubangiji da Allah kuma zai mayar musu da martani kan makircin da suke subhanahu wa ta'ala amma ne abun fihi nazar akwai akwai bincike su akwai abubuwa da dama in dai hali yayi nan gaba a wata dangantakar maganar ma ba ta kiran mu da abubuwa insha Allah ta wannan dai daga cikin yawa yake cewa akwai wani daga cikin ɗaliban wannan makaranta wanda kullum da shi ake dukkan karatu suka da yake a nan gurin ubangiji da Allah ya mata rasuwa da haka yake sanar da yan uwa domin a yi masa addu'a muna fatan ubangiji ta Allah ya ji kansa ya masa gafara ga shi bai ambaci sunan shi ba ballanta na unguwa ballanta na a baiwa mutane shawarar cewa yana da kyau a je a yi wa danginsa aziya a jimamin abin da ya shafe su kuma ya shafe mu kuma muna fatan ubangiji ta Allah ya ji kansa ya gafarta masa kuma iyalin da danginsa makusanta ubangiji ta Allah ya ba su hakurin juriya dole ya ba su ladakan hakuri. Allah da Allah ya baiwa Allah ya biya mata bukata kai azumi da niyyar ka samu lada sai kuma kai wasu da azumin wannan shine abin da ya dace da sunna domin kowace ibada ya halatta mutum ya tawassuli da ita idan ka yi sallah da niyyar sallah ya baka ladan sallah sai kuma ka yi tawassuli da wannan sallah wajen bukatarsa idan ka yi azumi ko ka yi zikiri ko ka yi salatin annabi da niyyar ka samu lada sai kuma ka yi tawassuli da wannan sallah ko azumi ko karatun qur'ani ko salatin annabi kan Allah biya maka bukatunsa wannan za a fahimta karkashin faɗin Allah ta'ala ya yi rabbi na amanu taqullaha wa btagu ilayhi wasila wa jahidu fi sabilihi la'allakum tuflihun ku nemi wasila zuwa ga Allah menene za ku nemi wasila da shi sai Allah ya kawo sample wato samfuri na abin da ake neman wasila wa jahidu fi sabili kaga jihadi ibada ce da a iya wasu da ita don neman wata bukata sawa'un bukata ta duniya ko ta lafiya idan mutum zai roki Allah wata bukata wannan shine fi dacewa da su a wannan al'ada ce ta hausawa kawai sai jama'a ya salati goma ga annabi hadaya ga salati goma hadaya ga annabi to wata ma'ana wannan yake dauke da ita idan an ce a yi salati goma hadaya ga annabi kuma me yasa cikin salatin sai goma za a yi ba za a yi sha ɗaya ko kuma a yi tara ba sai goma ka bari ko ba abu da ku yi salati ga annabi wanda zai tsaye wanda zai biyar yi wanda zai goma wanda zai ɗari ko ba haka wannan dai al'ada ce ma na sai wato abubuwa da dama wato babban dai abin da zai warwarewa idan ana yin karatu ba an a hankali amma wato al'ada ta ta kudura addini irin ta kudurar da idan mutum zai bayanin wani abin sai a gama shi kawar ba addini yake domin yanzu misali addu'a da ake ta jama'i a ce jama'a ku karanta da a yi ai ka ta cikin sunna du'a jama'i aya cikin sunna kowa mutum zai addu'a kare shi kadai ba sai ya ce ai addu'a cikin taro ba haka yuyu haka to amma kan yau mutane ba za su yi wannan a yanzu misali a ce mutum an yi masa rasuwa da ka ce an yi rasuwa a ce rasu Allah ta da gafa Allah Allah ta Allah ta aljanna ta Allah bayan duk idan kai wannan auren ka baka yi addu'a ba in dai ka tashi ka tashi ka baka yi addu'a ba amma da ka je ya asali to sannu bawan Allah sannu kaga yanzu shi kace wa sannu to kuma da kaga ma kullu wallahu ku ga kaga ba kullu wallahu ku ga go ga annabi yanzu annabi ku ga ba gafara aka kai kun da lilafi to kun da lilafi ne ta kunsa ba ta kunshi dai cewa Allah ya masa gafara ko ya a ranar sura da inna bismillah ta tara amma ka ga lokacin da kace Allah shi kansa Allah ya masa gafara Allah ya rahmace shi Allah ta aljanna ke masa Allah albarkaci zurriyarsa Allah ta